dai tun da dai mutane sun yi ta maganganu da yawa muna zato dai za a ɗauki mataki kaga ba yadda za a bar mutane da ba su da yawa su yi barazana da rayuwar mutane miliyon 170 to kamar suwa ne ne waɗannan mutane alal misali wanda ake cewa sun hana gwamnati rawar gaban hantsi to kowa ya san su amma ni ban san su ba eh. to za ka san su kai ta kallon tv za ka gani zaka gansu zaka gane ko su waye ne suke yi kuma ban yi zato yanzu din nan da aka fara tafiya ba cika shekara biyu ba a fara samun damuwa bai kamata a samu damuwa ba saboda kaga da shi buhari mutanen da suka zaɓe shi sun yi miliyan goma sha biyar da wani abu to bai kamata a ce gaba ɗaya mutane sun taru suna kuka da mutane kalilan kuma a bari ba gara dai a koma a zauna ko a ce ma mutanen in ma ba su son yawa ne a kai su su yi aiki inda ba mutane da yawa ka san kowa da irin yadda rayuwar shi yake kamar yadda wasu su ce su ba 'yan siyasa ne ba su ba su iya hanyar siyasa da sauransu alal misali a matsayinki na wacce kike mai ɗakin sa kamar kin ba shi shawara kuma kin tattauna da shi akan wani al'amari kamar me ya ce eh ni mutane sun zo sun yi kuka sosai na kan gaya mishi ga kukan da suke ciki to ina ji dai za dai dauki mataki idan aka ci gaba da tafiya a haka alal misali menene zai faru kenan ni dai zan ba su shawara dai kaga wayanda ake ta kuka da su din ba su da katin zabe ma ballantana kuma ba da ya taba ganin su ko wajen kamfen so saboda haka mutanen ma yanzu su sama ma kansu lafiya su sama ma jama'a ma lafiya saboda borin mutum miliyan goma sha biyar ba kaɗan ba ne ba kuma ka tuna mutumin nan mutane sun zaɓe shi mutane sun yi miliyon goma sha biyar suka zaɓe shi to kaga dole ne a ringa taka sansan da abubuwan da ake wai ba wai mutum yana gani ko yau yana da ikon yin wani abu ba shi ma buhari mutane suka zaɓe shi suka ajiye shi anan kina ganin kamar misali ba shi ne yake gudanar da al'amuran gwamnatin nan ba dari bisa dari kamar wasu ne suke juya akalarsa to ko shi yake gudanarwa ko shi yake gudanar da shi dole ne zai yi ne abin da mutane suke so ba wai abin da shi yake so ba sai dai inda abin da yake so din zai zama ma mutane Eh, damuwa to in kuma zai zama damuwa kaga dole ne ya canza